Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan la'asari a Asabar 18 ga watan Nuwamban shekarar 2017 kan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jimu ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kumasin ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da haka baba ya kuma kiri ne tare da ladan ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai yau asabar dubban 'yan kasar zimbabwe ne suka hau titunan birnin kasar na harare suna zanga-zanga inda suke kira ga shugaba mugabe murabus prime minister lebanon sa'ad hariri yanzu haka yana lc fadar gwamnatin kasar faransa inda suke tattaunawa da shugaban kasar na faransa emmanuel macron tsohon jagoran 'yan adawa na kasar venezuela antonio ledesma ya isa madrid yau asabar inda iyalansa suka yi masa marhabin lale da zuwa To ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewar an kashe mutane kusan hamsin a wasu ƙauyuka a jihar Zamfara tsakanin kwanaki biyu lamarin da mutanen yankin suke zargin hukumomi da nuna halin ko in kula kuma suna faɗin cewar. Yau mun nuna cewa mu ba mu yarda ba wannan al'amari da ake da yake faruwa ba za mu yarda kuma ba za mu lamunce shi ba shi yasa na yi tattaki na da ya kamata Eh, da san abin da ake matakin da za mu ɗauka shi ne mu shirya da za mu kare kanmu kuma idan ta kare kanmu babu wata hukuma da za ta yi da tsoro shi ne gaske magana. bayan haka kuma za mu kawo muku yadda zaben gwamnan jihar anambra ke gudana sa'annan muna ɗauke da shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Masu hare Assalamu alaikum. Yau Asabar, dubban 'yan ƙasar Zimbabwe ne suka hau titunan birnin ƙasar na Harare suna zanga-zanga inda suke kira ga shugaba Mugabe da yin murabus. Masu zanga-zanga suna ɗauke da kwalaye da rubuce-rubuce iri daban-daban. Sojojin ƙasar waɗanda da farko suke hana zanga-zangar a fadar gwamnatin ƙasar yanzu suna marawa masu zanga-zangar baya wanda su da kansu ne suke baiwa masu zanga-zanga umarnin su isa babban filin taron kasar inda za a gudanar da jawabi daga shugabannin kare haƙƙin bil'adama 'yan siyasa ciki ma har da tsohon madugun adawa da yake kiran mugabe da ya yi murabus wannan filin taron da shi ne sannan filin da ke cikin kasar inda nan ne dubban 'yan kasar suka yi wa shi robert mugabe barka da zuwa bayan ya dawo daga gudun hijira a shekarar 1980 bayan kammala yakin neman 'yancin kasar daga tsirarun fararen fata. haka kuma zanga zanga bai tsaya a cikin babban birnin kasar ba domin hadda birane na kasar suna gudanar da irin wannan zanga zanga na kawo ƙarshen mulkin shugaba mugabe yanzu haka ana ci gaba da kikikaka da shugaba mugabe da sojoji da 'yan siyasa har ma da 'yan jam'iyyar ta zanu pf na da 'yan rajin kare demokuraɗiyya na ya sauka amma ya ƙi ƙasa ƙasa ya ce a'a mugabe ɗan shekaru 93 da haihuwa ya kwashe shekaru 37 yana mulkin ƙasar jami'an ma'aikatar tsaron kasar ne dai suka karbe mulkin wato kasar kana suka karbe ikon wasu daga muhimman ma'aikatu da hukumomi kana suka yi wa shugaba mugabe daurin talala sai kuma suka kame waɗansu da suke ɗauka a matsayin barayin gwamnati da ke kewaye da shugaba ciki ko har da farfesa jonathan moyo da ministan harkokin cikin gida ignatius chomba sai ministan kananan hukumomi savio kwere da sakataren kungiyar matasan jam'iyyar tasu ta zanu pf wato kudanzai cimfanga da dai wasu da dama prime minister lebanon sa'ad hariri yanzu haka yana lc fadar gwamnatin ƙasar faransa inda suke tattaunawa da shugaban ƙasar na faransa emmanuel macron wanda ya yi masa tayin taimaka masa domin shawo kan matsalar dambaruwar siyasar da ƙasar tasa ta afka idan dai ba a manta ba a cikin farkon wannan watan ne hariri ya bayyana murabus ɗinsa a gidan wani talabijin da ke kasar saudi arabia abin da ya haifar da rudu da damuwa a cikin ƙasar ta lebanon to sai dai kuma yau asabar din nan kamfanin dillancin labarai na ƙasar ta ambato hariri na cewa ya kira shugaban ƙasar ta lebanon michael ang ya shaida masa cewa yana nan dawowa cikin ƙasar a sati mai zuwa domin ya halarci bikin samun 'yancin ƙasar sai dai abinda da ba a sani ba ko shi hariri ko kuma mai masaukin nasa wato macron za su ce wani abu game da wannan rahoton da kamfanin dillancin labarai ya wallafa sai dai macron ya faɗa a sweden cewa an yi wa hariri marhaban ne a faransa a matsayin prime minister lebanon tunda shugaban ƙasar bai amince da murabus ɗinsa ba a hukumance labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc tsohon jagoran 'yan adawa na ƙasar venezuela antonio ledzema ya isa madrid yau asabar inda 'yan uwansa suka yi masa marhabin lale da zuwa ledezima ya ce yau wane ne ce ƙasar venezuela ba ta cikin damuwa to ba shakka tana cikin damuwa domin ko abin da ya tafi ya tattauna kenan da prime minister ƙasar spain rajoy ledesma wanda aka yi wa daurin talala tun a shekarar 2015 ana tuhumarsa da yunkurin juyin mulki ya ce ya gudu daga wannan daurin talala a ranar juma'a inda ya tafi makwabciyar kasar wato colombia inda ya ce ya gitta shingen 'yan sanda da sojoji da dama sai dai kafin ya bar colombia ledesma ya ce yana shirin yaƙi ne da neman 'yancin samar da demokradiyya mai 'yanci a su ta venezuela ledesma wanda tsohon magajin garin caracas ne ya ce tuni ya yi magana ta wayan tarho da shugaban ƙasar colombia juan manuel santos wanda ya nuna zai goya wa wannan yunkuri nasa baya su ko a wuri ɗaya jami'an shige da fice na ƙasar colombia cewa suka yi ledesma ya shiga colombia ne ta hanyar da ta dace bayan ya gitta gadan simon bolivar wadda ta raba ƙasashen biyu sai dai shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya ce yana sane da gudun ladizma wanda yakan rika yi wa zunɗe yana kiransa fatalwa maduro ya ce mutanen madrid su yi hankali da wannan mutumin shi dai ɗan shekaru 62 da haihuwa ya jagoranci zanga-zanga a shekarar 2014 domin su lamirin gwamnatin Mudoro abinda ya haifar da tashin hankali a ƙasar wannan ya sa aka ɗaure shi a gidan yari har tsawon wasu watanni kafin daga bisani a mayar da shi ɗaurin talala saboda dalilan rashin lafiya. Akalla mutane biyar ne suka mutu jiya Juma'a a kasar Kenya lokacin da aka yi kokarin tarwatsa masu zanga-zangar nuna goyon bayan shugaban yan adawa Raila Odinga musamman a kan zaben da aka gudanar kasar wanda ya haifar da damuwa. 'Yan sanda sun harba hayakin nan mai sa kwalla tare da watsa ruwan zafi domin hana masu zanga-zanga kaiwa babban filin da ke fadar gwamnatin kasar inda shugaban yan adawa zai yi jawabi. 'Yan sanda sun ce mutanen biyar da suka mutu jama'an gari ne suka jefe su har lahira bayan sun kama su suna sata lokacin zanga-zangar. Amma kuma jama'a suka ce karya ne 'yan sandan ke yi su ne suka harbe su. 'Yan sanda suka ce ko kusa ba su yi amfani da harsashi mai kisa ba. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. To madalla, mazauna ƙauyukan tungar kafau da malamawa da shinkafi a jihar Zamfara da wasu ƙauyuka da ke yankin. Suna zama a cikin fargaba dangane da kashe-kashe da wasu 'yan ta'adda suka kai musu tsakanin kwanaki biyu. Wannan lamarin ya yi sanadin mutuwar mutane kusan hamsin waɗanda suke zaune a ƙauyukan na Zamfara. Dr. Suleiman sha'ibu na ƙungiyar Amnesty International ɗan asalin wannan yanki ne kuma ya zanta da mu a kan abin da ke faruwa yana cewar. Abin da yake faruwa itila'i ne masifu ne da kuma bala'o'i da suke zo mana. Akwai wani ƙauye tun ƙahau da aka je shekaran jiya da jiya aka kashe mace wadda ake kira mace mutum mace ashirin da biyar. sannan aka kashe namiji guda tara bayan haka nan sun ka gangaro mallamawa wani ƙauye nan kusa da shinkahi sun ka kashe mutum goma sha tara mace da namiji yanzu haka mutum biyar kuma suna asibiti rai kwakwai mutu kwakwai kuma dukkan abin nan da aka yi wallahi babu wani jami'in tsaro da ya zo gurin a zaune muke dan haka raddat sannan babu wani wanda yake tashi tsaye ya je ya yi magana domin a ɗauki mataki akan wannan al'amari kuma akwai shugabanni cikin ƙasa mu talakawa mu muke shan wahala muna so mu yi amfani da wannan dama mu jawo hankalin gwamnati da. Tun yaushe ne wannan abin yake faruwa? Shekaran jiya da jiya, jiya a tashi waye gari yau, wannan masifa ta samu, kuma babu wanda ya zo har yanzu. Idan ka duba salon yadda aka yi wannan kashe-kashen su wane ne suka aikata wannan abin? Ba kungiyoyin ba ba kungiyoyin Boko Haram ba ne, mu 'yan fashi ne 'yan fashi da makami masu kata shanu su idan suka ji haushi suka zo ga gari suka tattarar da babu shanun da za su ɗoka an riga an kwashe ba koyi sai su kakkashe mutane su banka musu a yau kuma kar ka manta fa mutanen da suke kashe mutane su masu sata shanu ina sanannu ne an san su bayan an san su an san inda suke bayan an san inda suke ana hudda da su to don ne ba za a ɗauki mataki a kansu ba wallahi masu sata shanu ne babu da boko haram wurin da ba su ba mu da ƙungara ba mu da wata ƙungiya da take zuwa ta kashin mutane ban da ɓarayin shanu ɓarayin shanun nan su suke yi kuma saboda sun samu kuma sun samu dama gwamnati ba ta ɗaukar mataki ba ta yi musu komi yasa suke zuwa suna kashe mu babu kai da babu sabab. To idan ka ce barayin shanu wannan abin ko ai ya daɗe wato babu abin da hukuma suke yi sannan ku kuma ina ne kuka je kuka kai karan ku saboda eh, ku ga kamar an magance muku wannan matsalar. kukanmu mun sha kaiwa ni nan a matsayina na wanda yake waje ya fita ya shiga na rubuta takarda so biyu zuwa ga ofishin ministan tsaro kuma na sani da cewa dan wajenmu ne dan mu ne na rubuta takardar ta kai bata kai ba wallahu alam amma ina tabbatar maka da wannan abun har yanzu matakan da gwamnati suka ce suna ɗauka na a maganin wannan barayin shanu ya kasa ba su ɗauki matakai na dindindin waɗanda za su kada wannan za su tsayar da wannan al'amari. To menene mataki na gaba da ku mutanen waɗannan yankunan kuke ɗauka? Yau mun nuna cewa mu ba mu yarda ba wannan al'amari da ake da yake faruwa ba za mu yarda ba kuma ba za mu lamunce shi ba. Shi yasa na yi tattaki na da ya kamata in san da su san abin da ake ciki. Matakin da za mu ɗauka shi ne mu shirya da za mu kare kanmu. Kuma idan muka kare kanmu babu wata hukuma da za ta zo da kome mu shi ne gaske magana. da la'agai da Dr. Suleiman na kungiyar Amnesty International. A yau ne kuma al'ummar jihar Anambra suke kada kuri'a na zaben gwamnan jihar. A halin yanzu wasu wurin rumfunan zaben sun riga sun fara kirga ƙuri'unsu. Amma dai ga wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe da karin bayani akan yadda zaben ya gudana ga hirar da muka yi da shi. To da, da alamar mun samu tangarɗan na'ura. To dai an fara zaɓe lami lafiya a nan jihar Anambra. Duk da cewa 'yan awarin Biafra sun nemi a hana zaɓen zan ce da abin da dai na fuskanta a nan da kuma abubuwan da ke gudana a nan dai zan ce gaskiya mutane sun fito yadda ya kamata. Sai can wajen karfe takwas da minti ashirin aka ɗan samu can matsala a chande dai onitsha north a ward 11 inda wasu da ake maganin 'yan aware ne suka zo suka tashi mutane a nan wajen abin nan da bernard street sannan kuma ɗan abin da aka samu ana nan kuma sai aka ɗan ji can ɓangaren da Nsube da yake nan mazaɓan ɗan takarar apc shi tonin woye ne mm. yan aware kuma aka ce kuma suka zo suka nemi su haddasa fitina a wajen amma kuma sai jama'a suka hau kansu eh, da duka To in kana zancen jama'a suka hau kansu ina zancen jama'an tsaro da aka zuba su wajajen da ko kuma rumfunan zaɓe don kulawa da yadda ake zaɓen. Eh gaskiya zan ce dai akwai su amma zan ce gaskiya ba wai sun fito gaba ɗaya ne su aikin da aka buƙaci su yi ba. Sabida zan ce suna nan dai za ka gan ma wasu a zaune ba wai dai suna kula da ainihin abin da aka tura su su yi ba. sannan kuma wannan ya samu aka dan samu cikas mutane dai da suka zo a maimakon su na su aka samu dai suna da abin da suka ga dama a wuraren da dai na kai ziyara menene hukumomi ke faɗa game da irin wannan tashin nan da aka samu daga nan da can haka ko da yake shi ɗazun dai a nan dai a oye ward a nan okano ward 5 na dan samu hira da shi deputy mataimakin babban controller ta kasa na na civil defense to sai yake ga mana cewa gaskiya suna nan dai a kan bakansu gwatan da ya tabbatar da tsaro kuma na shi fahimta cewa bai gani an samu wani abin nan da ya cikas ba ta fannin tsaro. To sauran awa nawa a gama kada kura. Eh da alamu zuwa karfe hudu don nan da nan na dawo nan ward abin nan na dawo nan ward 5 a nan Oka South. a polling unit akwai dai rumfunan zaɓe guda uku a nan dai na tarar ma sun fara abin nan warware abin nan ma suna kidaya abin nan katunan da aka kada na abin na kuriya. To madalla a gaida Alphonsus Igorigwe. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe goma ne da minti goma sha biyar na safe a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausar muryar Amurka, ku bani ɗan tarihin rediyo. Masu tambaya Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau da Baffa Haruna Bajuga. BOA ku tambaya mini masana, menene ƙarni, shekaru nawa ne ƙarni? mai tambaya haruna muhammad katsina BOA Hausa wace ƙasa ce ta fi yawan ƙera motoci a duniya? Mai tambaya Muhammad mai kayan miya Gombe. Don Allah sashen Hausa na muryar Amurka, ku tambaya mani ko akwai wata ƙasar da ba ta cin bashi? Mai tambaya Malam Usaini Dangote Karasuwa. To bari mu fara da ansar tambayar su Alhaji Abubakar Dan Gusau da Baffa Haruna Bajoga game da takaitaccen tarihin rediyo. Idan masu tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Yadda abin yake shine wata na'ura kan rikidar da murya ko sauti zuwa hamamin magana isu da lantarki, sai kuma wata na'urar mai suna transmitter wato mai turawa ta watsa hamamin cikin iska ya tafi ya bazu bisa ga irinsa. har ya cimma rediyo ko eriyar rediyo inda za a sake mai da hamamin zuwa murya kamar yadda take tun asali. Wato, na'urar rediyo na kamo saƙonni ko sautuka ne ta iska, bayan an rikida saƙonnin ko sautukan zuwa wani irin hamamin lantarki da maganaɗisu, ta yadda hamamin lantarki da maganaɗisun ke iya tafiya a sarari ta igiyar iska, ta yadda na'urar rediyo ke iya jinsa, ko mu ce kamo shi musamman ta amfani da sandar eriya wadda ake ciro ta waje cikin iska cikin rediyon akwai akasin transmitter don haka bayan kamo wannan hamamin sai na'urar rediyon ta sake mai da hamamin zuwa irin muryar da aka canza tun asali da yadda za a iya sake jin ta guglielmo makoni shine ya fara nasarar aikawa da sautin rediyo daga wata gabar tekun Atalantika zuwa wata, wato daga Ingila zuwa Newfoundland a watan Disamba na shekara ta 1901. To sai dai ba iya mai da sautin Guglielmo zuwa muryar da za a iya fahimta ba. Sai a ranar jajibarin kirsamatin shekara ta shida aka fara jin sahihiyar maganar mutum a rediyo. wato bayan mutane da dama sun taru a babbar tashar jirgin ruwa ana jiran sauti mai cewa titititit da da kamar yadda aka saba sai kawai aka ji muryar mutum na cewa cq cq ina da saƙo ma'ana kowace tasha ta saurara akwai saƙo Farfesa Reginald Aubrey da ne ya aiko da saƙon daga wani ƙaramin gidan rediyon da ke Brant Rock, Massachusetts. Wannan nasarar ta samu ne bayan ƙoƙarin da aka yi daga shekara ta 1904 zuwa 1906 wato bayan da su Farfesa Fasandan suka inganta na'ura mai maido da magana ko sautin asali daga hamamin magana isun lantarki da aka tara a iska. Zuwa shekarar 1914 fasahar rediyo ta inganta sosai. Daga nan zuwa wannan zamanin fasahar rediyo ta yi matuƙar ci gaba kamar kowace fasaha a yammacin duniya. sama Allah zai maka su wanda ya ce ba ya son ku ni ma ba ya sai kuma ansar tambayar haruna muhammad katsina game da ƙarni da kuma ma'anar kalmar ta karni idan mai tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa da kalmar ƙarni da salon kasabta zamani zuwa karni ƙarni sun samo asali ne daga latin inda ƙarni wato centum ko century da turanci ke nufin abin da ya kai shekara ɗari. Daga baya aka ƙirƙiro kalmar centenary wadda ita kuma ke nufin bikin da akan yi duk bayan shekara ɗari da kafa wani abu. Bisa ga tsarin kalandar Girigori, ƙarni na farko ya soma ne daga ranar 1 ga watan Janairu, sannan ya kammalu ran 31 ga watan Disamban shekara ta ɗari. ƙarni na biyu kuma ya fara ne daga shekara ta ɗari da ɗaya ƙarni na uku kuma daga shekara ta ɗari biyu da ɗaya da dai sauransu wato yadda ake ƙirgen shi ne ƙarni na kaza ya fara ko zai fara ne a shekara ta ɗari sau kaza a ebe da tara sannan ya kammalu bayan shekaru ɗari sau kaza misali ƙarni na biyar zai fara ne a shekara ta ɗari sau biyar a ebe tasa'in da tara wato ɗari biyar a ebe tasa'in da tara wato ɗari hudu da ɗaya kenan sannan zai kammali ne a shekara ta ɗari sau biyar wato ɗari biyar. sai kuma ansar muhammad mai kayan miya gombe mai son sanin ƙasar da tafi ƙera motoci a duniya idan malamin na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Motocin da ake kerawa a wannan zamanin sun fi na duk wani lokaci yawa. Ƙasar da tafi yawan mutane a duniya China ita ce ta ɗaya a jerin ƙasashe shida da aka fi ƙera motoci a duniya. Alal misali a shekara ta 2015, China ta ƙera motoci sama da miliyan 24, waɗanda kashi 86 cikin 100 safa ne, sauran kuma na harkokin kasuwanci. To sai dai ƙasa ta uku a yawan jama'a wato Amurka ita ce ta biyu a yawan kera motoci a duniya sai dai ta fi kowace ƙasa ta duniya kera motocin harkokin kasuwanci adadin motocin harkokin kasuwancin da amurka ke ƙerawa kowace shekara ya riɓanya na kowace ƙasa hasali ma adadin ya riɓanya na japan sau biyar ya kuma riɓanya na jamus sau ashirin da hudu to amma japan wadda ba ta da yawan jama'a ita ce ta uku jamus ita ce ta hudu koriya ta arewa kuma ta biyar sannan indiya wadda ita ce ta biyu a yawan jama'a a duniya ita ce ta shida a yawan kera motoci a duniya to amma a yawan sayar da motoci ga sauran kasashen duniya ƙasar jamus ce ta farko sai japan sai amurka sai canada sai ingila sai koriya ta arewa ƙasar china wacce ita ce ta fi kowace ƙasa kera motoci a duniya ita ce ta ashirin da ɗaya a fitar da motoci a kasuwannin waje. Ma'ana, au China ba ta son fitar da motoci waje sosai saboda buƙatar ɗumbin jama'arta, au sayan motocinta ne ba a yi. sai kuma ansar tambayar usaini ɗan wata karasuwa mai son sanin ko shin akwai wata ƙasar da ba ta cin bashi idan mai tambayar na saurare ga ansarka babu wata ƙasar duniya da ba ta cin bashi ko kuma ba abin ta bashi akan haka aka gina tsarin tattalin arziki musamman ma irin na jari hujja kowace ƙasa ta duniya au wata ƙasar na bin ta bashi au gidauniyar imf ko bankin duniya na bin ta bashi alal misali ƙasar da ta fi kowace wadata ko ƙarfin tattalin arziki a duniya wato amurka bashin da ƙasar china ke binta ya kai sama da dala tiriliyan guda Japan ma na bin Amurka sama da dala biliyan 21. Ita kanta China ana bin ta bashin tiriliyan barkatai na dala. Haka zalika, ƙasar da ta fi kowace arzikin man fetur wato Saudiya, ita ma ana bin ta bashi. Na baya-bayan nan shine bashin dala biliyan goma da ta ci ko za ta ciwo wajen gidauniyar IMF sanadiyar faduwar farashin mai a kasuwannin duniya. To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim ka Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To madalla yanzu kuma lokaci da za mu kawo muku kaɗan a cikin sakonni da kuka aiko mana. mu na farko na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bani dama na jajanta wa gwamnatin jamhuriyar Kamaru bisa iftila'in gobarar da ta afkawa majalisar dokokin kasar su Allah kiyaye gaba. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa. sako na gaba na cewa assalamu alaikum voa hausa gaskiya matakin da sojojin kasar zimbabwe suka dauka na kifar da gwamnatin shugaba robert mugabe da karfin tuwo san bai dace ba kamata yi a ce sun bari ya karkare sauran shekarunsa daga bashir kansala mai tukunya bakin kasuwa daren daji jihar kebbi da ado salati goma ga annabi rijau da abubakar sadiq belil da sani umar na liliya mai makoko wani sako na cewa to jam'iyyar apc ta jihar plateau muna fata za ki gudanar da zaben fidda gwani na ƙananan hukumomi da kike gudanarwa a yau cikin gaskiya da adalci domin kaucewa aukuwar tashin hankali bayan sanar da sakamakon zaben sako daga comrade salim abubakar imam jingir da balan vice direban tanka jos wannan sako na cewa mu dai fatan mu ga shugaba muhammadu buhari yana yin sara yana duban bakin gatarinsa wajen ganin al'umman kasar da idanuwan basira ganin halin da muke ciki na tsadar rayuwa sako daga salu isa fana saƙo na gaba da ya fito daga baba gana alhaji dabuwa unguru jihar yobe ya ce allah ya sa a kammala taron kasashen duniya kan sauyin yanayi a birnin bonn na tarayyar jamus muna fatan za ta haifar mana ɗa mai ido amin sai sako muhammad sani Chindo daga unguwar karofin madaki a bauchi tarayyar najeriya ya ce hakika zaman zulumi da ake yi a garin onitsha abin damuwa ne ya kamata hukumomi su yi tsayuwar daka don kawo ƙarshen wannan lamari sako na gaba na cewa salam voa hausa hakika muna godiya da yadda gwamnatin jihar mu ta katsina karkashin jagorancin honorable aminu bello masari take shimfiɗa wa al'umman jihar katsina ayyukan alheri kamar hanyoyi da harkar ilimi da lafiya da dai sauransu wanda lokaci ba zai bani daman bayyana su ba allah ya saka da alheri sako daga saji saidu daura mu na ƙarshe na cewa ƙasashen duniya da fatan za ku haɗa ƙarfi da karfe wuri ɗaya domin ku samu nasarar dakile duk wasu 'yan ta'addar da ke zama barazana ga rayuwa da dukiyoyin jama'a a ko'ina suke. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson a jiya juma'a ya gana da ministocin harkokin wajen kasashen afirka su 37 da ma wasu wakilai daga kasashen afirka makasudin wannan taron ko shine batun cinikayya da saka hannun jari tsakanin amurka da su sai kuma batun yaƙi da ta'addanci da samar da shugabanci na gari ma'aikatar ta harkokin wajen amurka ta ce tana duban makoman nahiyar ce abinda za ta zama a shekarar 2001 a wato lokacin da za ta zarta duk wata nahiyar yawan jama'a da mutanenta da ba za su gaza biliyan biyu ba wakilin wannan gidan rediyon ma aiko da rahotanni daga ofishin jakadancin amurka cindy saini ya ambato sakataren harkokin wajen na cewa a matsayinsa na sakataren harkokin wajen amurka bai samu damar ziyartar kowace ƙasa daga cikin nahiyar ba kafin ya zama sakataren harkokin wajen amurka amma yanzu ya ziyarci ƙasashe da dama a cikin nahiyar kuma yana fatan ya kara ziyarar wasu da dama domin yanzu haka akwai wannan shiri a ƙasa sai dai ya zaƙu ya ga ya yi wannan ziyara kuma ba zai iya haƙuri ba har sai bayan wannan ziyarar kafin ya kira wannan taron kafin dai zama wani tilasan sakataren harkokin wajen amurka a ƙarƙashin wannan gwamnatin shugaba donald trump shine shugaban kamfanin mai na exxon mobil ya ce gwamnatin trump ta ƙudiri aniyar mayar da hankali ne a kan bunƙasa kyakkyawan tattalin arzikin ƙasashen biyu to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai kuma an jima can da yamma za ku ji mu ɗauki da wasu shirin yanzu a madadin kowa da kowa don sashen wasu na muryar amurka musamman maladan ibrahim a yawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin sai kuma wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu da injiniyan mu na wannan la'asariya mr lobes baba yakubu makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya